Allahir Rahmanir Rahim jama'a musulmai salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wato yau shine ranar 19 ga watan goma shekara 2019 miladiya amma in ji malaman tarihi kuma muna tafi da shirin nan mai taken hankali shine gani da muka saba kawa a kowane sati kashi na 81 wato kamar kullum kuna tare da yahaya masussuka wanda aƙida ta shine alƙur'ani alƙur'anin da Allah ya ba annabi Muhammad to shi kaɗai ne littafin musulunci tun daga bayyanar annabi Muhammad har zuwa tashin alƙiyama sannan dukkan littattafai irin su Bukhari da Muslim da littattafan ɓangaren Shi'a da na ɗariƙa da na Izala duka kwandam ne ba ruwan annabi Muhammad da su kuma ba ruwan annabi da ƙungiyoyinsu musulunci shine addinin annabi Muhammad to kamar yadda ake ɗaukar hankalin jama'a ce littattafan nan fassara ayoyin ƙur'ani suke yi shi yasa muka ɗauko shiri mai taken hankali shine gani cewa duk asabar za mu kawo hadisi ɗaya kuma mu kawo hadisin da wannan aya ta ƙaryata ya karyata, to muna cikin wannan shiri wato sai muka fara jin cewa ana cewa ai ba mu karanto cikin littattafan ɗariƙa ba shi yasa muka yi guda goma daga cikin littattafansu shine daga na saba'in zuwa na tamanin to a satin da ya gabata kuma mun yi shiri a gidan rediyon Amerika, wanda su ma 'yan shi'a sun yi wuce suna nuna ai littattafansu su akwai abun kirki ciki amma to dama 'yan shi'a suna da wayau kalan nasu sun fi ahalu suna dubara su sai suka ce dukkan littattafansu duka ƙarya ne da gaskiya ba su yadda akwai littafi guda ɗaya littafi na gaskiya ba to don haka sun yi haka ne don su samu dama su ci gaba da ibada da littattafansu da ka ɗauko abu mai matsala sai su ce ai su ma ba su yadda ba ai akwai ƙarya da gaskiya a ciki amma su ahalu suna sai suka ɗaure kansu suka ware guda shida wato su sitti suka ce duk abin da ke cikin wannan littattafan gaskiya ne musamman buhari da muslim shi yasa in ahalu suna ne in ka ɗauko hadisi cikin buhari ko muslim to duk rikicin duniya ya yadda ku yi in ma ka ƙi yadda ko dai ya kafirta ka ko ya yi ma sharri ko a yi faɗa ko kuma ayar da ka kawo din ya karyata ko ya ce baka fahimce ta ba ko ya ce magabata ba haka suka ce ba bai dai yadda a karyata wannan hadisin amma shi dan shi a tunda dama ya ce a ciki akwai karya da gaskiya zai yi ya ce eh wannan mu ma bamu yadda ba to shi yasa sai muka ce to su yan shi'a su ma bari mu shiga bangaren littattafan su mu yi masu guda goma daga na tamanin din zuwa na 90 in Allah da zamu yi ne a bangaren yan shi'a to mu gangara kaɗan a cikin majma'ul fa'ida na 'yan shi'a wato aljuzu sani shafi na 514 mustadrak ma safinatul bihar ya kawo shi wato a cikin jizi'i na shida shafi na 117 cewa abba'i wal asi min shi'ati amirin mu'minina na filjanna cewa da mai sabo da mai da'a ga Allah duka inda dan shi'a ne wannan dan aljanna ne bari mu ci gaba khala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala ali murtada salawatullahi ma mustabshiran fa sallama alaihi cewa manzon Allah ya je wurin ali sai ya shiga ya masa sallama faradda alaihi salam sai ya maida masa sallama fa qala ali sai ali yace ya rasulullah ma ra'aituka balta alayya misla hadha yawm yace ban saba ganin ka zo daidai wannan ranan kamar yanzu ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce jitu ubashiruka na zo ne in maka albishir i'lam ya sani anna fi hazihi sa'a nazala alayya jibrilu alayhi salam yace daidai wannan lokacin jibrilu ne ya zo wuri na wa qala li sai yace mani alhaqqu yaqra'uka salam wa yakhussuka tahiya Allah ya gaishe ka ya ƙara gaishe ka Wani ikram da gaisuwa ta mutuntawa wa yaqulu lak kuma yana gaya maka bashir aliyan kai ma aliyu albishir anna shi'atahu cewa jama'a shi yan shi'a shi abba'i wal asi minhum min ahli janna da mai sabo da mai ibada dan aljanna ne ka tuna fa da wanda zai sha giya ya cace ya zina ya karya ya saba ma uwaye da wanda zai zo ya sallah ya azumi ya zakka ya kyautata ma iyaye wai duk ɗaya ne to ga man amfanin musulunci ga man amfanin qur'ani gaya man amfanin wa'azi kwata kwata kaga babu kenan falan ma sami a makalatahu rasa sajidan da ya ji haka sai ya faɗi sun marafa ra'asahu sannan sai ya daga kansa eh, wato ra'asahu wai yadahu ila sama ya daga hannunsa sama sun maƙala ya ce Alayyato, alayya to ku shaida anni qad wahabtu li shi'ati nisfa hasanati sai ali ya ce to ina so ku shaida na raba dukkan ibaduna duk aikin ladata na ba yan shi'a ta rabe to lada Allah fa ke bada baka da iko ka ce ka ba mutum ladar kafa faƙalar mata salawatullahi alaihi alaiha sai ita ma ta faɗi kazalik ta ce ita ma ta ba da rabin ibadarta sai faƙalar hasan wal husaini salawatullahi alaihi ma kazalik sai hasan da husaini su ma suka ce su ma sun ba da rabin ladan aikinsu faƙalar rasulu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ma tun bi akram minni ai ma ba ku fi ni ba ishhadu alayya anni qad wahabtu li aliyin wa shi'ati aliyin nisfa hasanati ni ma na ba aliyu da jama'arsa rabin aiki na da na taɓa yi na ibada fa'auha Allahu azza wa jal sai Allah waye wahayi yace anni ghafartu li shi'ati aliyin wa muhibbihi zunubahum jami'an cewa na gafarta ma yan shi'a da masoyansu zunubin su baki ɗaya. to fa auha Allahu azza wa jalla Allah yayi wahayi kuma ba aya ba ka san wannan shiri ne in dai fa auha ne sai dai ga aya a Qur'ani saboda haka wannan shirin shiri ne na ƙarya babu alamar ƙanshin gaskiya cikin wannan maganganun na 'yan shi'a don haka da littattafan shi'a da na ahalus sunna da na kowane bangare ka san da ɗariƙa da su izala dukkansu su sunna ne amma su bangaren izala sun yi rinto ne suka yi fashi suka anshe musu sunan ahlus sunna amma har yau har gobe yan ɗariƙa su ma a matsayin ahlus sunna suke yan shi'a su ne suka ware kansu a matsayin su ba ahlus sunna bane amma wannan maganganun da ke cikin littattafansu ya saba wa qur'ani don Allah ya ce wa man ya'sil wa rasulahu ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم jahannama khalidina fiha abada kaji duk wanda yake sabawa Allah da manzonsa in ya shiga wuta har abada zancen a ce wai da mai sabo da mai ibada duk aljanna ne wannan shiri ne walaysa tawbatu walaysa tawbatu lil ladina ya'maluna sayyiati hatta idha hadara ahadahum al maut qala inni tubtu la kaji kana sakon ma a ce baka tuba ba sai da ka ga mutuwa Allah ba zai ansa ba balle a ce da mai sabo da wanda ya mutu yana sabo dukka da mai ibada wai aljanna suka yi kaga ya zama zalunci kenan ba Allah kuma baya zalunci kuma Allah ce innahu man ya'ti rabbahu innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahyi ai malam sai mu kai faduwar rana anan muna kawo ayoyin da wannan bayanin ya karyata saboda haka amma in akwai wani malami da zai ce mana wannan bayanan yayi daidai da Qur'ani bai karyata Qur'ani ba muna sauraron sa ya haya masu suka ne kasan san inda nake aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin